الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين إنا رفع الله سبحانه وتعالى بيترقى من الشاوى وأن أيكم ملاء الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wannan rana ta Laraba a yau a goma sha uku ga watan zulqada na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da sha 17 ga watan takwas na shekara ta goma sha shida miladiya a inda muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a da kuma ah, abinda suke kai na addininsu. su wa sunan littafin dai a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'ismai a shari'a yau za mu tashi da izinin Allah subhanahu ta'ala a tambaya ta ɗari da bakwai. wanda ɗaliban mawallafin wannan littafin ne suka roƙe shi suka ce aka Allahu law zakartum lana ba'd fada'ilihim al-maz'uma لزيارة قبر الحسين رضي الله عنه باختصار lahu da a ɗan ambata mana wato falalolin ziyartar kabarin Hussaini a rayawan su shi'a kenan <clears throat> amma a takaicen takaicewa in so mare muke so a karmakalla malam yake iftara shiyuku shi'ati riwayatin katira shehunan shi'a sun kirkiro ruwayoyi maganganu masu ɗimbin yawa game da falalan ziyartan kabarin sayidina husaini Allah yarda da shi min ha kaɗan daga cikinsu anna za'ira qabrihi fi darajatin rasul yawm alqiyama duk wanda ya ziyarci kabarin husaini za a ta da shi wato darajarsu da annabi muhammadu daidai suke za a ba shi darajar annabi kama ta kaddama kabla kalil kamar yadda ya gushe nan baya kaɗan muka ambace haka dalili da suka kirkiro game da wannan suka ce an abi ja'far bin salam alaihi salam qala law ya'lamu an-nasu ma fi ziyarati qabr al-husayn wa ja'far as-sadiq abu ja'far as-sadiq yace ja'far bin muhammad kenan a muhammad bin ali shine abu ja'far ce, da mutane sun san irin falala da take cikin ziyartar kabarin Husaini lamatu shauƙan wallahi da dan shauƙi kawai da sai mutum mai yanke jiki ya mutu saboda tsaban shauƙin kawai da ya ji falalan ma kawai a nan zai yanke jiki ya faɗi <clears throat> wata qatta'at anfusuhum alaiha hasaratin wato da numfashin mutane ma ya yanke ya ɗauke kawai saboda nadama da hasaran da aka yi wanda bai ziyarce shi ya yi ba ina fata an gane ko kamar a cewa mutum a kama wani mummunan labari kawai ya haɗe ransa yanke numfashi ya faɗi wannan magana tana cikin kamilu ziyaratu wal mazar shafi na ɗari da talatin da takwas zuwa ɗari da talatin da tara in ka samu wannan littafin za ka samu magana akwai wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da tamanin da tara za a samu wannan magana wa'an zuraraka akwai ne hadisin da suka karɓo daga zuraratu ƙalau shi zuraratu ɗin ya ce tamitu aba abdullahi naji abu abdullahi shine muhammad binu ah, Ja'far bin Muhammad Ja'far bin Muhammad yaqulu yana cewa inna li zuwaril Husayn ibn Ali yawm al-qiyamati fadlan 'ala lalle dukkan maziyartan kabarin Husaini a nan duniya to za ka samu su ne fiyayyu maɗaukaka sama da dukkan mutane gobe kiyama ƙultu wa ma fabluhum sai ziraratu ya tambaye shi ce to wace irin falala ce da za a fifita su sama da sauran mutane a gobe kiyama yake na farko ya dukulunal jannata kablan nasi bi na aman maziyartan kabarin husaini za su shiga aljanna sai sun yi kwatankwacin shekaru arba'in na duniya sannan a sako waɗanda kuma ba su samu ziyartar kabarin shi ba bi ma'ana waɗancan sai sun daɗe a aljanna na tsawon shekara arba'in kafin sauran su shigo sayirin nasa fil hisab sannan kuma wa uh, wasayirun nas eh, eh, fil hisab su kuma za su wuce mutane wajen hisabi ma gaba ɗaya su ma ba za a musu hisabi ba wannan magana idan aka duba wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma shafi na 478 za a same shi waftarau ala abil hasanin riba sun kirkiro wata ƙarya suka danganta ta ga abil hasan arriba annahu kala wai ya ce wa hashahu alhalin ta kau bai faɗa ba har ga Allah wai ya ce man zara al-husayn ibn aliyin wanda ya ziyarci husainu dan aliyu eh, alaihim assalam arifan bi haqqihi yana mai imani da haƙƙin shi Husaini din yana mai yarda da shi yana mai bashi daraja kana min muhaddisillahi fawqa al arshi arshihi yana cikin waɗanda za su yi magana da Allah kai tsaye su rika hira da Allah akan al'arshi gobe kiyama ina fata an gane ko yanda za ka zo dandamalin wani ku yi ta hira to haka wannan zai zauna kan al'arshin Allah su rika hira da Allah Allah rufa asiri ku duba kamilu ziyarati wal mazar shafi na ɗari da talatin da bakwai za a samu wannan maganan da su suka wallafa littafi suka faɗi haka ɗin alƙasima na'am waftarau suka kawo suka kirkiro dalili da hujja da zai karfafi wannan maganar tasu wai cewa man zara kabra abi abdullah wanda ya ziyarci kabarin baban abdullahi bi shattil furati can a kusa da furat kana kaman zara allah fauka arshihi falalan shi tamkar wanda ya ziyarci allah a can saman al'arshinsa ne ya billah duba sawabul amal littafin da suka wallafa mai suna tawabul a'mal shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu za ku samu wannan magana mana ce kasima wato ga raddi ماذا يجيب شيوخ الشيعة amma رووه me wace amsa ne shaihunan shi'a za su bayar game da wannan riwayar da su suka ruwaito ta da kansu mai cewa an hannan ibn sudayr qala qultu li abi abdullah hannan dan sudair yace na tambayi abu abdullah wato shi muhammad binu e, muhammad binu ja'far kenan ja'far binu muhammad ja'far binu muhammad shi sudair ya tambaye shi hannan dan sudairu yace mata taqulu fi ziyarati qabri akramakallahu wani ƙarin bayani za ka mana game da wanda ya ziyarci kabarin Hussein ko kuma game da ziyartan kabarin Hussein shi malamin abu abdullahi din ya ce innahu balagana an ba'dikum to ya ce dama ina jira saboda labari ya zo mun daga waɗansunku wai annahu kala wai ya ce ta'dilu hajjatan wa umra wai wai kuna ce wai ziyartar kabarin Hussein yana daidai da ladan haji da umra ko qala fa qala sai yace ma abafa hadha al hadith me ya kai me ya kai wannan maganar rauni ma ai da abin da ya kai wannan maganar ma shirme saboda ma ta'dilu hadha kullahu eh walakin zuruhu wala tajiku yace ai ziyartar kabarin Husaini ina ma zai daidai da haji ko umra ba zai daidai da su ba sai dai ku ziyarce shi amma kar ku wuce gona da iri ku ziyarce shi a matsayin ku na musulmi ku ce salamu alaikum ahla diyari min al amma kada ku yadda ku wuce gona da iri ku ɗaukaka shi sama da matsayin da Allah ya bashi fa innahu sayyidu shababi shuhada mun san dai matsayin shi da annabi ya ce shi ne shugaban matasan aljanna wa sayyidu shababi ahli janna ai shine shugaban matasa wanda suka yi shahidai shahada mutuwan shahada kuma shine shugaban matasan da suke cikin aljanna duk wani matashin da ya mutu yana matashi to idan ya shiga aljanna Hussein ne su ne wato eh, eh, eh, youth leader na aljanna ina fata kuma ya tabbata a hadisai abinda malami ya gaya musu kenan ce abinda muka sani game da shi kenan amma kawai ku kwaso wani abu ku ce wai ziyartar kabari shi yana daidai da haji da umra yace ba abin da ya kai wannan maganar shirme da rauni babu wata magana mai kamar haka ku dai ziyarce shi amma kada ku wuce gona da iri kada ku ɗaukaka shi sama da matsayin da Allah subhanahu ta'ala ya ajiye shi kawai matsayin shi shine dai shi sayyidu shababu shuhada duk wani matakin da ya mutuwan shahada to shine shugaban haka nan duk wani matashi da ya shiga aljanna ya mutu ya shiga aljanna husaini shine shugaban su wannan shine matsayin da annabi ya ba su kenan to me za he mala ya tambaye sai ya kushe hunan shi'a da kuka kirkiro wancan falalan kuka manna ga ziyartar kabarin shi me za wani irin raddi za ku yi ma maganar da malamin na ya faɗa kuma shehin ku ne kuma ga ta ma a littafi mai suna qurbul isnad eh suna littafi kenan shafi na casa'in da tara zuwa shafi na 100 sannan ku duba ma af'af wasa'ilu shi'a wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da tamanin da kitabul hajji ku duba biharul anwari kuma can mujallabi na da takwas shafi na da biyar. duk ku duba ake to ku kuka faɗa ga abin da shehin ku ya faɗa duk wancan falalan da aka manna yake babu su magana ce kawai mai rauni Allah samu dace sai tambaya ta ɗari da eh, da ashirin takwas. tace ma aqidatu shuyukhihim fil mujtahid min shi'atihim akramaka Allah a dan ba mu labarin aqidan shaihunan shi'a mana game da mustahidin shi'a eh wa ma hukmu man radda alai ne hukunci wanda ya yi raddin abinda eh, istihadin da yayi mustahidi a shari'ar musulunci shine mutumin da ya kai matsayin menene a ah, mustahidi e, mujtahidi shine wanda ya kai matsayin zai iya shiga ayoyin alkur'ani da hadisai ko kuma e, mustahidi shine idan wani al'amari ya taso babu nassin alkur'ani da yi magana akan abu babu hukuncin a hadisi to sai ya yi exercising effort shine mustahidi ya exercising effort ya yi ƙoƙari ya yi ishtihadi ya shiga ya yi bincike ya samar ma wannan abun hukunci shi na ake kira irin su imamu malik mustahidai ne imamu shafi'i mustahidai ne shi yasa kuke gani suke da mazhabansu wanda aka yi compiling istihadinsu aka hada su da suka yi kokari suka kawo a matsayin mazhabansu a inda wani abu ya taso musu da babu aya da ta yi magana a kai babu hadisi da ya magana a kai sai su shiga su to sai yi ijtihadi su samu to su ma yan shi'a suna da mustahidansu mustahidansu wanda su ma za su je su yi bincike su auno su yi deducting wani a waɗansu hukunce hukunce su kawo su hmm? kaga kamar misali matsayin sunuka kaga babu ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da za a ce ga aya ta yi magana a kanta ko kuma ga hadisi ya yi magana yanzu sunuka ta bullo mana sai a ce to malamai a samu malamai mustahidai su je su yi mana bincike da Allah su gano mana hukuncin suluka a yanzu shin halal ne ko haram ne ita to sai su shiga su yi ta bincike suna ta su samo irin abin da suluka ya yi kama da shi da aka haramta ko aka halatta a cikin alkur'ani da hadisai sai su yi attachin din shi da ɗaya daga cikin sai a ce an samo mata hukunci wannan shine ijtihadi to shi ma to menene mun ji yanzu shehunansu da malaman sai yanzu muna son mu san matsayin mustahidi a wajen aqidan shi'a da falalan shi da irin matsayin da su shehunan shi'a suka ba shi. da hukuncin wanda ya rejectin abin da shi mustahidin kuma ya ya binciko ya gano ina fata an gane ko قال شيخهم محمد الرضا المظفر شيخ محمد الرضا مظفر يبعد أمسى wannan تنبيا yace aqidatuna mu aqidan mu ta yan shi'a fil mujtahid game da mujtahidin su aljami'i lishara'iti wanda ya tattaro dukkan sharuɗa da za su yi qualifying nashi har ya zamanto mujtahidi yace annahu na'ibul lil imam fi hali ghaibatihi shi na'ibi ne na limamin su yanzu da ya buya na goma sha biyun nan wanda ya ɓuya a kogon nan ko a fakon da har yanzu bai fito ba to su ne wakilan wannan limamin su mahajinsu da yake ɓoye na goma sha biyu din nan kenan wanda ake jiran menene fitowansa to duk wani mustahidi da ya kai kafafiti yana da kafafiti na ijtihad eh yana da ƙarfi na ijtihadi ana ta legal capacity ya kai matsayi na taklif na bincike to idan har ya cika waɗannan sharuɗan da ake bukata kafin mutum ya zamanto mustahidi to idan ya cika waɗannan sharuɗan fa matsayin shi fa na'ibi ne na mahadima kawa. To duk abin da yake yanzu yana isan ma wancan ne sako da yake boye ɗin wa huwa al-hakimu shine mai hukunci a faɗa kai duk abin da yanke wa hukunci kawai ya zaune war ra'isul mutla kuma shine shugaba kai tsaye kawai lahu malil imami min al-fadl min al-fasl kai fil qadaya wal hukumati bainan nas wato yana da falala da matsayi da darajar imam wajen zartar da hukunce-hukunce a kan waɗansu al'amura da suka taso da kuma yin hukunci tsakanin mutane duk hukuncin da ya yanka tsakanin mutane aka kawo ƙara a wajen shi an samu ‘yan husuma ya kawo ya yanka hukunci ya zauna warraddu alaihi raddun alal Eh? duk wanda ya ma irin wannan mujtahidin su raddi to ya yi ma tamkar ya yi ma imam raddi so kaga ya jangolo babban abu mai. warraddu ala al-imam raddun ala Allah ne ka duba wai in kuma kai raddi ga imam tamkar kai rejectin maganar Allah ne wane ne imam wa huwa ala haddi shirki billah wato kwatankwacin ka aikata shirka ne kawai da Allah ku duba yadda suka jera su in kai raddin magana kai rejectin maganan shi tamkar kai rejectin na imam din su ne idan kuma kai rejectin maganan imam tamkar kai rejectin din Allah ne maganan Allah domin maganan Allah da na imam abu ɗaya ne kawai kamar yadda muka faɗa a can baya idan imamin su yayi magana ya faɗi wata magana in ka ga dama ka ce Allah ya ce kawai ko ba ku gane ba saboda maganar su da ta Allah babu bambanci ina fata an gane ko yawa idan limamai hudu suka yi magana in ka ga dama ka ce wannan ne ya faɗe ta in ka ga dama ka ce wannan ne duk da cewa ga wanda ya faɗe ta amma in ka tashi kana iya cewa wannan ne ya faɗa wannan ne ya faɗa wannan domin magana ɗaya maganar sauran ne in can suke ba fara rabuwa sannan ko maganar su duka in nan a haɗe da take da ta Allah in ka ga dama ka tashi ka ce Allah ya ce ko wannan imam ɗin ya ce ko kuma wannan ya ce ko kuma wannan ya ce duk maganar su a karkafe a harhaɗe ne kamar wani zoben eh, ken sarka haka su to kuma wanda ya raddin maganan Allah da Allah ne matsayin shi kafiri mushriki ko to haka wanda ya raddin maganan imam na shi'a mushriki ne kafiri to haka wanda ya raddin maganan mustahidin su shi ma mushriki ne kafiri ne wal iyazu billah ku duba wannan maganan a footnote na biyar sharhi na biyar lissafi mai suna a ka'idul imamiyyati fi thawbihil jadid aqidun shi'a a cikin sabuwar tufa aqidun shi'a a cikin sabuwar tufa shafi na nawa na goma sha takwas a duba kashful asrar lil kumaini kashful asrar ko na asiri na imamu kumaini shafi na ɗari biyu da goma da bakwai ta a samu Allah uban ya rufa mana asirin wakarau saboda su karfafa wannan maganar su yi supporting inta sai suka magana ƙarya suka danganta ta da abi abdullah wai an abi basirin annahu qala li abi abdullah an karbo wannan hadisin daga abu basiru can irin na basiru dinsu annahu qala wai ya ce wa li abi abdullah ya fada wa abu abdullah yace ju'iltu fidaka an sanya ni in zamo fansa a gare ka wato idan har ka ga malami akramaka Allah na zaman fansa a gare ka bi ma'ana ka nuna loyalty ka nuna kauna da biyayya ga wannan malamin kana nuna ma cewa za ka iya ba da ranka ma don menene don fansan shi don kubutar da shi kamar yadda sahabai suke zuwa gaban manzo Allah suke ya rasulullah fadaka ummi wa abi uwata da ubana su zaman to fansa a gare ka ya rasulullah wa ya bata ma rai ka san matsa haka ka ya bata masa rai wa ya bata maka rai ya ina fata an gane ko to shine wa yace samu malami yace na zamo fansa a gare ka ya zo neman fatawa kenan sai ya fara shimfiɗa da wannan yace a ra'aikar radda alayya kazal am kan raddi alaikum yace aka makalla ba sa gani kamar ni innan matsayina mustahidi wanda ya yi raddin magana na ya yi rejectin magana na ya mai da magana ta ya ƙi karɓanta shin kan raddi alaikum kamar wanda ya muku raddi ne ku shugabanninmu faƙala ce ya aba muhammad ina tabbatar maka man radda alaika hadha al'amra wanda ya yi rijektin ya ƙi karɓa ya mai da al'amarinka da kai ishtihadi a kai game da shi a wani hukunci fa kan raddi ala rasulillahi kamar mutumin ne wanda ya yi watsi ya yi jifa da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alallahi tabaraka ta'ala haka na makaman wanda ya yi raddi ya yi rejecting maganan Allah to ka duba yadda aka kai istihadin mustahidan shi'a maganansu da istihadinsu tamkar Allah da manzansa maganar su tamkar na Allah da manzansa duba ku duba furu'ul kafi wannan magana a cikin furu'ul kafi mujalladi na takwas sake na dubu biyu da ashirin da shida ku duba ma'alimu zulfa shafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai ku duba wasa'ilu shi'a mujalladi na ɗaya shafi na talatin da shida za ku samu irin wannan maganganun da suke nuna kafurci da riggan wanda ya rejectin effort inda mustahidin shi a yayi ijtihadin shi wannan shi ne wa kana imamuhum limamin su kumaini ga abin da yace wa hadhihi al irin waɗannan matsayin da mustahidai suke da su maujudatun suna ci suna nan fi mu'zami fuqaha ila fi hadha al-asr kai irin wannan darajar da mukamin da ake bawa mustahidi to kai dama akan mustahidi ba yana cikin manya-manyan malamanmu malaman fikihun mu yan shi'a duk suna cikin su duk suna da wannan matsayin fi hadha al a wannan zamanin namu na yanzu ku duba littafin shi al-hukumatul islamiyya shi Khomeini shafi na hamsin da biyu ku duba matsayin da aka bama wancan yanzu yana nan cikin malamansu masu karantar da su haka suke idan mutum yana zaune haka kawai yace ga wani abu kai dole ka bi karka ja za su ishtihadi duba wani malamin sa ya istihadi ya ce da azumin ramadana zai zo sun yi ta kama ka sai kai niyya kai niyya ta ɗauki karas kai niyya a kan yanzu kai ɗin nan za ka ci karas amma a niyan kai zomo ne ba a mutum ba aniyan kai zomo ne za ka ci karas ɗin nan so in ka ci ka koshi ka yi menene azumin ka bai karye ba ba domin ba a mutum ka ci ba aniyan kai zomo ne ina fata an gane ko akwai wani mustahidi su kwanaki da na gani shi ma yace how to avoid how to avoid fasting of ramadan fastin ramadan yanda za ka yi ka kauce azumin ramadan yace to za ka iya kirkiran tafiya kawai ta kirkiri tafiya ta kilomitas kaza in ka wajen sai ka sha ruwa gobe in ka taso za ka dawo dama kai matafiyi ne in ka dawo gobe jibi kuma sai ka kirkiri wannan tafiyan kowace rana sai ka kirkiri tafiya ta yan distance kawai shikenan sai ka ajiye abinci har ramadan ya wuce to idan ya so shikenan ramadan ya wuce maka kana cikin mai mai mai mai mai mai iftar mai cin abin eh haka ya kawo yanda za kauce wa azumin wata ramadan na? sai to rama a ganin dama ne yanzu misali in ka ga dama ka ɗauki daga alhamis sai sai litinin misali sai ka rika yi su twice a week amma na tsin a saboda wahalarwa da yake a jere ina har 30 days to 29 to yanzu yadda za ka kauce ma wannan jerawan to sai ka kirkiro tafiya fab nan da nan ka aje fab nan da nan ka aje to in ka zo rama ka ga shi ba a jere bane sai ka yi shi a cikin annashuwa cikin hutu kawai a makamantan su suna da fatawoyi na ban mamaki sai fata an gane ko eh, Um, na'am wa qala aidan Khumaini ya ci gaba da faɗa ya ce innal fuqaha'a duk manya-manyan malamai fikihu manya-manyan malamai masu ilimin addinin musulunci su ake kira fuqaha'u inna shi'a ne to hum awsiya'ur rasul su kuma wato annabi ne ya musu wasiya su wasiyan annabi ne wa alihi min ba'dihi ba'da al'immati bayan limamai annabi ya yi ma limamai wasiya sannan kuma sai ya yi wa fuka ha'unsu fi halatu ziyadihim manya-manyan malamansu masu karantar da akidun shi'a su ne representatives na menene na limamansu da suka mutu inna ba yanzu ana jiran da 12 din bane ya fito to duk wani babban malami na shi'a da kaga yayi nadi yana karantar da al'umma yana da almajirai to su suke representing din waɗancan limaman da suka mutu wa bima annan faqiha laysa nabiyan duk da cewa shi malami malami ba annabi bane to amma fa huwa idan wasiyu nabiyin za ka same su wasiyai ne na annabi akwai wanda annabi ya masa wasici ya mai gurbin shi wafi asirin asril ghaibati a irin zamani yanzu in nan da babu wani limamin shi a irin waɗannan goma sha biyu din babu wani yanzu in existence da yake nan a doron ƙasa sai ɗayan nan na sha biyu da ake jira zai fito to ya kunu huwa imamul musulmi to waɗannan yanzu waɗannan yanzu su ne yanzu a madadin a limaman musulmai wa ka'iduhum su ne jagorori walƙazi su ne alƙalai bainahum tsakanin mabiyansu bilkisti da adalci duna cewa da wasu duk wani malami da ka gani in dai ba na shi a baya cikin wato ima a immatul musulmi na a yanzu haka sannan shi ne ka duba almasdaru sabi hukumatul islamiyya shafi na saba'in da tara zuwa tamanin wakala aidan shi kuma ya ci gaba da cewa falfuka ha'ul yau duk su manya-manyan malamai na shi'a da kake ganin su a yau din nan humul hujjatu ala nasi su ne hujja akan mutane bi ma'ana da mutum zai mutu bai yi imani da su ba bai ji fatawansu ba to sun zama to hujja a a kan shi gobe kiyama sai da sai domin randa Allah zai kama shi me yasa kai kaza me yasa kai kaza baka ga limami na aiko muku ba to Allah zai kama su da cewa ba su bi koyarwan limaman shi a na yanzu bane da wannan hujjan Allah zai kama su kamar yadda za a kama mutum da hujjan yaki bin annabi to ne yanzu duk wanda ya mutu ba tare da ya yayi subscribing kanshi ga wani limami na shi'a ya manne masa ya ɗanfaru da shi ba to babu shakka Allah zai kama shi da laifin cewa ya kafa masa hujja da wannan me yasa baka biwa ne ba wai su ne Allah zai kafa hujja wa mutane da su a gobe kiyama a yanzu limaman su yau na yanzu ni kuma ya rasu 80 ne da yake a yanzu a wannan zamani manya-manyan malaman shi'a su ne hujja a kan mutane gobe kyama dole ka bi su in kaji kuma Allah zai kafa maka hujja da su falkuka ha'ul yau umul hujjatu ala nas kama kana rasulu hujjatan alaihim kama yadda manzon Allah da manzon Allah shine hujja akan sahabansa to yanzu limaman limamansu su ne hujja akan al'umma bayan ba limaman sai fuka ha'unsu manya-manyan malamansu su to su ne hujja akan mutane su suke representing din limamansu su kuma limamansu suna representing annabawa bayan haka zaune gun kuma ka da sun fi annabawan kuma a yi rasa inda za ka haɗa abu wa kullu ma yunatu bin ku kuduba kuma duk abin da Allah ya ɗauka ya rataya wa annabi yake aikinka ne faqad a al-a'immatu bil fuqaha min ba'dihim to limaman shi'a goma sha biyu nan da suka mutu banda na sha biyu nan su ma sun ɗauko aikin sun rataya wa manyan malaman su na yanzu ina fata an gane ko annabi da zai rasu ya ɗauki menene nauyin da aka rataya masa ya tuɗe shi ya rataya ma limaman su goma sha biyu ɗin su ma da suka mutu sai suka tuɗe suka rataya wa manya-manyan limaman su malaman su yanzu da muke gani da rawani za ka ga rawani ma rank rank ne ai za ka ga wani baki wani fari wani wani abun nan jaje-jaje rank ne wani rank ne wani akwai wanda baka kai ka sa shi ba ba kai ka sa shi ba ina fata an gane ko haka za ka samu dole kawai to tun da abin da annabi ya rataya wa limamansu da annabi zai rasu sallallahu alaihi wasallam ya rataya wa limamansu su ma da za su rasu suka tube suka rataya manya-manyan malamansu na yanzu kaga ashe in kai rejectin in shi tamkar na annabin kai rejectin kenan abinda suke so su nuna maka kenan suka ce su kadai malamansu su ne banda wani duk wani malami da ka gani na addini hamshaki in ba na shi'a ba karya yake bai da wannan ba a rataya masa wannan din saboda haka fake ne kar a biyu waɗannan a biyu asalin waɗannan limamansu domin su aka rataya musu wasiyan a imma ina fata an gane ko ku duba footnote al-hukumatul islamiyya today din na imamu kumain Eh, ku duba shafi na 84 footnote na hudu can wa qala aidan ya zada cewa inna ma sabata lin rasuli sallallahu alaihi wa alihi duk abin da ya tabbata ga annabi wal a'immati da abin da ya tabbata ga limamansu fa huwa sabitun lil faqih to ya tabbata ga manya manyan malaman su ne. yanzu wala shakka ya'tari hadha al mawdu kai babu wata shakka ma da za ta ma girgiza wannan magana babu wata shakka kawai magana ce kai tsaye ta karɓe ta kawai hmm? ka duba al-hukumatul islamiyya duk dai na kumaini din shi ma din a shafi na 84 A taliq mala yake ga comment mawallafin wannan littafin kenan yace inna shuyukh ash-shi'ati lallai haƙiƙa shaihunan shi'a bihada in dai muka ɗauki wannan maganan da suka faɗa to qad takhallau an ali bait ra'asan wato sun yi bara'a ga ali bait gaba ɗaya ma wa ta'allaqu bi hada al ma'dum sun rataya da wanda baya nan sun rataya da wanda baya nan mahadi yana nan ina yake an ce zai kullo dai ina yake to duk wani abun su sun rataye shi gare shi ne kaga sun rataya da abun da ba a san ma ina yake ba kaga gaba ɗaya ma su yi bara'a ga ahlul baiti din domin suka ce duk manya-manyan malaman su wasiyai ne na na mahadi kaga ba ma ahlul baiti din mace wa wada'u kusa makanan imam min ahlul baiti kaga su shaihunan su promoting din kansu su malaman su sun kai su matsayin ahalul baiti yanzu da kai wa ahalul baiti din biyayya da gara da kai ma waɗannan duk ɗaya ne to kaga a ce sun rusa waɗancan kenan bi ismi hadal ma'dum da sunan wannan wanda baya rasashe rasashe wanda ba a san inda yake ba fa kullu wahidin min shuyukhihim zaka ji kowa daga cikin su ana musu laƙabi da ayatullah hujjatullah imam hakimun mutlaqul muta jabil amwal la yuqatimuhum fi dhalika ahadun min ahli albayt ilin title da suke bawa kansu limaman su kenan ka ce wai ayar Allah ce in kana so ka ga ayar Allah to in ka ga wannan shi kenan shine ayatullah wa hujjatullah in kana so ka ga hujjar Allah wannan ne kai duk abin da ka in dai hujja ce ta Allah in ka ambace shi shikenan ka kafa hujja wa imam ka kira shi jagora wa hakimun mutlaqul muta' wato mai yanke hukunci yawa eh, hakimin mutlak shine mai wuka da nama kai tsaye duk abin da ya yanka yayin ku kawai ba mai ja wajabil amwal mai tattaro kuɗi jadi mai tattaro abin nan kuɗi haka za ka je su irin lakabin da suke ba jabir zakat masu taro jaka agent masu wanda annabi ke aika su su taro zakka su ake kira shi jadi jadi mai tattarowa mai karkowa su kuma waɗanda suna ba limaman su title ɗin jabil amwal mai tattaro kuɗi kawai idan ya zo wajen ka dole ka baya sannan kuma la yuqasimuhum fi dhalika ahadun min ahli bait duk wani daga cikin ahli bait ba wanda ake ba wannan title ɗin sai shi duk wanda ahli bait ɗin ga suna sayyidina ali in ka duba sunan shi daga farko har karshe zaka ga babu ayatullah babu hujjatullah haka ma Husaini din da Hassan babu ayatullah ba hujjatullah babu Imam mutlaq babu jadil amwal babu limaman su ne kawai da suka manyan malaman su ne suka ba mu wannan rank din title din bayan sun zo kaga wato sun ma fita harka da alin baiti din makenan sun koma kan manyan limaman su ina fata Allah wa kana Muhammad Jawad Mughniya fi kalamin tawilin mafaduhu akwai ni babban malamin su wanda ake kiran shi Muhammad Jawad Mughniya ya yi magana mai tsawo a baga ma'ananta kaifa yadda il-kumainiyu ta ya kumaini zai bugi kirji ya raya wai shine anniyabatul mutlaqa wai shine wato shine representative na bahaji kai tsaye taya za a ya buga a wanda suka yi opposing nashi anil imam al-qa'id taya za a yi kuma ya fito ya buga kirji ya ce shi ne wakilin eh wakili na gaba daya na mahadi wal imam al-ghaib bi manzilati an-nabi alhalin shi limamin nan nasu na goma sha biyu wanda ake jiran fitowansa ba rank din shi ɗaya ne da annabi sai za a yi kumaini kwana mai buga buga kirki ya ce wai shine wai na'ibin na'ibin mahadi yana so ya nuna cewa kenan shi annabi ne shi ta imamun mahadin nan matsayin shi fa na goma sha biyu da ake jiran fitowar shi bi manzilatin nabi awi ila kuma a matsayin masa abin bauta ne inda na mu a wajenmu ta yaya za a kuma ne buga kirji ya daidaita kansa da shi eh? ku duba mahadi matsayin shifa a wajen mu tamkar annabi ne ko tamkar Allah abin bautawa wa ya ba wa kumaini daman ya promotin kanshi ya bugi kirji cewa shi ne na'ibin shi mu bauta mai kenan mu ɗauke shi a matsayin Allah ko mu ɗauke shi a matsayin annabi to shine malam ya kawo wannan magana ce to ya za ku yi da wannan maganar kuma ina fata an gane ko kuka ce matsayin limaman ku gashi nan wani ya fito ya faɗa ko an karyata tashi to ya kenan wannan maganan ku duba al-Khumaini fi kitabihi ad islamiyya ku duba ad-dawla al-islamiyya eh wato kafa daular musulunci shafi na hamsin da tara za a gani wa aujabu kuma shehunan shi'a din nan sun wajabta ma kowane ɗan shi'a wa aujabu ala shi'i malaman shi'a dinnan sun wajabta ma kowane ɗan shi'a individually an yi kalli da mustahidan hayyan mu'ayyanan su riƙa koyi da kowane mustahidi musamman yanzu misali yadda za ka samu a wajen sufiya misali ɗaliban da suke ɗaliban shehin nan ne muridin wannan shehi ne Mr. A ba ka alaƙa da shehi Mr. B to su ma shehunan shi a misali za ka samu a ƙasar Iraƙin a ƙasar can Iran ɗin za ka samu shehunan wannan shi'ar ba su da alaƙa da biyayya ko wani abu ga shehunan wancan shi'a su wannan ne suka sani kamar misali coci in ka je cewa za a ce waye fastonka ko ba ku gane ba ne yawa faston su wane ne kawai ba su san wani ba Faston su shi ne wane faston waɗannan shi ne wane faston waɗancan shi ne wane faston waɗancan su ne wane ba ruwansu da ɗaukan wani umurni ko wani abin nan daga wancan domin su ba ɗan cocin ba ne idan wani ya ki ɗaura musu aure shi kenan ba mai ɗaurawa ko da ya je can zai ce kai ba nawa ba ne to haka su ma shi'an kowanne sai aka ce mabiyan wannan su ne mabiyan shi kawai ba ruwan shi da wancan shehi mabiyan wannan su ne kawai ba ruwan haka suka rarraba kansu muna gane wannan haka suke to ne a ah, yace sun wajabta kowane ɗan shi'a ya dunkule a ƙarƙashin mustahidi fa jami'u ibadatihi ya rika kofayin dukkan nau'ukan ibadan shi batila fa jami'u ibadati batilatun la tuqbalu minhu hmm? idan ya iya koyi da wani shehi guda ɗaya ariyan to duk nau'ukan ibadan da yake ba sa karɓuwa kuma sun ɓaci wa in salla ko da yana yawaita salloli wa sama yana azumi wa ta'abbada yayi tabauta wa Allah tsula umrihi tsawon rayuwarsa idan baka yi subscribing kanka ba ga wani shaidi shi'a guda ɗaya a area to duk tsawon rayuwanka a duniya da sallolin da kai a wannan rayuwar taka da azumin da kai a wannan rayuwar taka da duk wata ibada da kai ba za ka taɓa karɓuwa ba kuma sun lalace in ka zauna haka kawai ba tare da ka danganta kanka zuwa ga wani shai'in shi'a da yake ariyan ku ba ko ba ku gane ba wannan shi ne ma'anarsu saboda haka yanzu kai in akwai wani shaihin shi'a a najeriya ka zauna baka ɗan fara kanka da shi ba to ka tabbata duk rayuwanka da duk ibada da duk azumi da duk salloli da kake ba ka karɓa kuma sun lalace saboda baka yi subscribing kanka ga wani baka amfaru da wani ba baka manna kanka da wani ba amma ɗan shi a duk inda yake dole kawai akwai wanda yake ɗamfare da shi haka suka wajabta wa ɗan shi'an haka suka wajabta musu sai ka duba wani a ka'idul imamiyya fi saudihi jadid shafi na goma sha bakwai a ta'aliq mala yace ga ta'aliki inna hadhihi al-makanat al-aliya irin wannan matsayi mai girma madaukaki da suka bawa al-mustahidina min shuyukh shi'a da suka bawa masu ijtihadi na irin shehunan shi'a tuzakkiruna wala sai da suka suna tunatar da mu bi makanatil babawa da matsayin irin pop pop pop na kiristoci wal kusus inda nasara da da su abin da reverend fada fada fada wajen kiristoci bal hiya azam kaina na shi'a ma sun ɗaukaka su ma sama da wani. su ma haka za ka samu kiristoci akwai reverend wani da shi dan coci kaza yake kulawa da shi aƙidarsu kaza amma dukansu kiristocin ne amma yana saurara ma wannan babu shi zuwa cocin can babu wannan su zuwa cocin can bai bin bai bin wancan reverend ne amma bai bin shi saboda shi wannan reverend din yake bi to haka nan ma in ka je pop pop pop pop pop din su su ma za ka samu yanda kiristoci suka daga yanzu garin fada yana da raɗin kawai ka yi zunubi ka zo ka sunku ya ta kashin shi ka yi nindar ya dafa kanka kawai ya ce go forgiving wani ya zo ne ya dafa kan shi forgiving wani ya zo sai ya yafe musu ko ba a yi ba ba yi to wanda aka yi promoting nashi aka ɗaukaka darajar shi har ya kai zai kai wa mutum zunubai kam Allah ne kenan so sa kullum Allah ke ce mana Qur'an ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kaga Yahudawa da Kiristoci nan fa malaman su innan fa sun rike su tamkar alloli ne fa an bar Allah sun sake Allah waɗannan ne masu yafe musu zunubai waɗannan ne masu yafe musu su yi ka tobara su zo a ce an ya yafe musu yake sun rike su fa malaman su haka nan ma wal masiha ibn maryam haka nan ma suka mai da masihu dan maryama shi ma Allah alhalin ni Allah wa ma umiru illa li abudu ilahan wahida la ilaha illa huwa ni ban umurce su da bauta ma alloli daban-daban ba ni dai abinda na umurce su bauta wa Allah ɗaya ni ne wanda babu abin bauta da gaskiya kai ni amma sun je sun rarraba sun je sun rarraba to in dai wannan faston zai yafe a mabiyansa na toce shi wancan mai ya yafe a mabiyansa wancan mai ya yafe a mabiyansa wannan mai ya yafe a mabiyansa allolin nawa ne ba da yawa to ko yana da nashi kenan a gani to haka suke haka suke Allah wani ya rufa mana ake ya ce su mayan yadda suka ɗaukaka darajar malaman su mujtahidai ma yamma kawai fa sama da yanda kiristoci suke dau eh, suka eh, suke kallon pop suke kallon su kika wani ruwa a drum ya wani tsatsume a zuba a kwalban fiya-fiya mai ta sayan shi 200 wai holy water holy water ruwan durom guda a kwalban fiya-fiya ƙananan nan fa ɗari biyu kuma nawa za a samu nawa za a samu kuma holi wata ka ga ana abin nan na nysc da wani yaro ɗan inugu thomas ebu mun zauna a ɗaki da orientation camp na kubuwa ɗin nan can idan muka dace ne sai ya dan diga ruwan dan ɗi sai dan diga dan is haka kaman abin da ya wani aka na holy was happy this from my pastor na ce kawo su gaba kenan haka za ka tar ke sayarwa ake koli koli kakan ina da dabarar income ina da dabarar income kuma wallahi in baka saya ba ba za ka shiga coci ba sun san masu halartar cocin su da kyau shi yasa mai zuwa nan bai zuwa wani wani cocin ko kuma za ka yi juma'a a nan ko ka yi a sultan bello in ta kama ka yi a mai juguri in ta kama ka ka yi a kabala nan in ta kama ka to su fa idan nan kake aka ma rajista to irin wanda ake sawa kamar dan abin nan kullum suna kofa da kazo za su gane wannan ba na nan ba za su kama ka me ya kawo ka nan da sun san sun ci diddige sosai wannan dai yana kwalba in za ka shiga ka kawo ka je ka yi sabis in babu ka koma sai ran da ka samu ka yi sabis ka shigo ka yi sabis akwai masu karfe kaza takwas zuwa bakwai su fito ba shi na biyu daga kaza zuwa kaza za ka ga a rubuta lokutan sabis din kamar yadda ake ziyartar asibiti marasa lafiya daga kaza kaza daga kaza kaza daga kaza kaza haka za ka tara ina fata an gane ko dama da an zauna ce to yau akwai sako daga yesu akwai sako ka za ka ko idan ce yau yesu yake a tara mai filantin a nan za a tara allah wallahi akwai albarka na duk wanda ya je ya yi noma lokacin harvesting lokacin girbi mai doya zai kana shi za su yi dogon layi har waje ko yana yana dauke da abin da ya noma in mai kiwon kaza yana dauke da crate kwai biya mai kiwon kaza mai kiwon kaza to za su yi layi ana zaune a shi yana zaune a kudu sai su za a yi wani rawa a yi wani rawa a ɗan wani abun nan sai a yi abun nan sai a biya a ajiye yau sai a gaishe ka ce? kai oya a je maye haka gama aikata fi kawai na so zai ɓullo a nan an samu garwan manja jarkokin manja ɗan plantain ya samu buhun shinkafa ya samu doya kaji sun samu ya rage ka ba ya so ka zo ka tambaya aka yayi ina yayi kace za a cine maka kenan ka lalace shuru za ka ji wallahi to shi yasa Allah yake shi kawai suke tatse mabiyansu haka Allah ya faɗa a Qur'ani يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ليشتروا به ثمنا قليلا دون سيتتارك إن با قوم يبان يكون فياتو أبين الله تعالى داموس على هيران ka Allah maɗaukacin sarki amma ba sa ganewa ba sa ganewa ina jin wanda ya duba waya da daɗa zai ga yanzu akwai wani wanda ya ce shi an masa wahayi ce duk sabis duk wa'azin da zai a ce karya taka kasa karya taka kasa a waɗansu ne za su zo su yi rarrafe yanda da gwiwa da hannu sai ya hau ya taka bayan wannan ya taka bayan wannan suna tafiya haka yana zaga yana in suka gaji sai wani ya zo ya goye shi ya goye shi yana wa'azi yana abin da yana zaga yana zaga in ya gaji sai a samu wani ya saba shi a wuya wai har ya gama sabis da holy spirit yake masa kada ya taka cikin cocin da kafan haka ake wahala mutum yana alfahari a ce sai kuma akan bayan shi yau ya wuni yi wa'azi da shi billahi lazi idan kana gani yadda suke da mabiyansu za ka ce lahul azim da ya kira su abbalina amma ba yahudi ai yana da dabara ba yahudi sun ko yana taka shi la ba zai yi ba haka za ka ta Allah ubangiji ya rufa mana asiri idan Allah ubangiji ya raya mu karatun da zamu yi nan ga zamu yi akan tuqiya ne a tuqiya suna da wani abu a aqidansu da ake kira a shi ne ka boye aqidar ka ka zauna da mutane har ka mutu ba a gano kai shi a ba shi da tukiya ma'ananta ka rayu da mutane ba kada ka kuskura kai a aqidan ka rayu da mutane shekara aru aru ba a san matsayin aqidan ka kai buwaye zai shigo ku yi sallah tare ku yi komai tare ku yi komai ba zai taɓa nuna maka ba wannan shi ake kira a tukuya ina za mu yi a darasi na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya raya mu insha Allah ta sai a yi maki to tafiya kamar yadda na faɗa gobe ne sun ɗaga sai gobe in zan yi tafiya